wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na ashmawi a wanda Allah ya sa abin da za mu faɗa ya taimake mu faɗi daidai idan Allah ya kaddara mun yi kuskure Allah shi ya fi mana kuskuren shi fahimtar da mu abin da ba mu gane ba in kuna iya tunawa waɗanda bai da karatun ga karatun jiya na ambaci sunan littafin da cewa a hadari saboda sabo alhali mun riga mun gama a ahadari wannan ashimawi ne muke karatu na'am inda za mu tashi yau babu salatul juma'a wannan babi zai muna bayanin sallar juma'a wa salatul ta fardun sallar juma'a farilla ce alal ayani akan aini kenan fardu ainin ne sallar juma'a fardu ainin ne walaha shurudun tana da sharuɗa jubin tana da sharuɗa na wajabci wanda wannan sharuɗa sai sun haɗu ta zama wajibi akan mutum wa arkanun tana da rukunna wa adabun tana da mustahabbai wa tana da hanzari wato wanda zai sa mutum ya zama yana da hujja in bai tai ba wato wa azarun tubihu takhallufa anha da wato hanzari wa'anda suke halitta mutum ya yi jinkiri ya zama bai ta hijima ba shi zama bai ta jima'a ba kuma bai da laihi shi zama yana da usuri akwai usurori wa'anda wato idan sun kama mutum to ya halatta ya zamna bai ta jima'a ba fa amma wujo biha. amma sharuɗan wajabcin jima'a fasab'atun guda bakwai ne na farko al'islam musulunci sai musulmi ne wato jima'a ta waje ba a kan shi wanda ba musulmi ba jima'a ba ta waje ba a kan shi ba walbulugu da balaga wato wanda bai balaga ba jima'a ba ta waje ba a kansa ba wal'aƙalu da hankali wato wanda bai da hankali maaukaci jima'a ba ta waje ba a kan shi ba wazzukuriya da kasancewa mutum namiji wato mazantaka kenan mutum ya zama namiji ba mace ba jima'a ba wajibi ba ce akan mace walhurriyatu da yanci wato jima'a ba wajibi ba ce gabawa sai ɗa ita ce shi ne take wajibi a kan shi wali iqamatu da zama wato jima'a ba wajibi ba ce kenan ga matafiyi wasihatu da lafiya sai wanda adda lafiya kenan jima'a zuwa jima'a ba wajibi ba ne ga marar lahiya wannan su ne ainihin sharuɗa waɗanda ke haɗuwa ya sa jima'a ta zama wajibi akan mutum in ɗayansu ya gitta to jima'a ba ta waje ba ga mutum wa amma arkanuha amma rukunanta fa khamsatun su ko guda biyar ne al'awwalu na farko rukuni na farko almasjidu masalaci ya kunu shami'an wanda yakan ɗaukan sunan shami'a wato masalaci na jima'a asani na biyu aljama'atu jama'ar da za su haɗu a wannan masallaci su yi sallah su ma rukuni ne na jama'a walaisa lahum haddun amma ba yi musu iyaka ba inda malikin a wurin malik bal ba haka ba labudda an takuna jama'atan amma ba makawa su zama jama'a wanda yake ta taƙarra bihim ƙaryatun alƙarya tana tabbata da su su zama mutanen da in sun ka haɗu suna iya zama matsayin wani ƙauye haka Waru jiha an yi a an da jiha wasu shugabanni sun rinjayar da cewa annaha ta juzu bi isnai ashara rajulan tana wajaba wato tana halatta mutum goma sha biyu ga mutum goma sha biyu baƙi na lisa lamiha wanda sun ka yi saura ga sallama ta kenan ko da an fara eh, sallar juma'a din mutane da dama wani dalili yasa sun ka wace in ya zama an samu mutum goma sha biyu sun ka yi saura har zuwa a sallama to juma'a ta inganta ya halatta asalisu kidan cikin su kai zama akwai yaro ko mahaukaci duka wannan ba Lisa da su ba ya zama dai an samu mutum goma sha biyu wanda daga farkon sallar zuwa ƙarshen ta duk akwai su asalisu na uku alhudubatul ula huduba ta farko wahiya rukunin alasahihi ita ma ita rukuni ne wato akan magana ingantacciya wa kadhalika alhudubatu saniya haka nan huduba ta biyu alal mashhuri bisa magana mahi shahara wala budda an takuna ba'da zawali ba makawa wato ta zama bayan rana ta karkata ba a yin sallah kahin rana ta karkata sannan abin nan hudu ba wato ba a yin hudu sai rana ta karkata tunda da an gama hudu sallah za a yi kinan wala budda ba makawa an takuna zawali ita hudu nan da za a yi zama ta kasance bayan karkatawan rana ƙaular sala kuma ta zama gabanin sallah ba bayan sallah ba walaisa fil khutubati haddun sannan hudubar nan ba yi mata iyaka ba a ce ga gwargwadon tsawon da ya kamata a yi ko ga gwargwadon gasharcin da ya kamata a yi ta inda malikin auren malik aidan kuma wala budda an takuna mimma tusammihi al-arab khutba kuma ba makawa wala budda ba makawa an takuna ta zama mimma tusammihi al-arabu abin abinda larabawa ke ce ma huduba kenan ta zama cikinta akwai gargadi kenan ban tsoro da kuma albishiri da bushara idan akwai gargadi akwai bushara saboda eh, wannan shine hudu ba mutum ya tsoratar da mutane kiyama kuma ya kwaɗaitar da su alherin da ake samu idan an yi ma shari'a da'a an yi biyayya na'am idan an kuma an fara ta da hurbatul haja wa tustahabbu tahara an so ya zan mutum yana da arwalla fihi ma a cikin wannan huduba guda biyu ta farko da ta ƙarshe wa fi wujubil qiyami lahu ta raddudun a cikin wajabcin cewa yin su da tsaye wajibi ne hudubar da farkon ta zuwa karshe akwai taraddudun kenan wasu malamai sun ce wajibi ne wasu sun ce ba wajibi ba ne saboda ba a samu nafsi karara ba da ya ce wajibi ne a yi ta da tsayi arrabi'u wato na hudu al'imamu liman wa min sifatihi wato yana daga siffar liman an ya kuna liman ta jibbu alaihi jumu'ata jumu'atu idan wana da an ta kuna mimman ta jibo alaihimul juma'a wato an ya kuna kenan arrabi'u na hudu al'imamu liman wa min sifati yana daga siffar liman an ya kuna mimman ta jibo mimman ta shi zama yana daga cikin wanda juma'a ta waje ba a kan shi yana ihtirazan min sabiyi ai hattara daga kasancewan yaro da ya zama liman na juma'a wal musafir ko matafiyi kada matafi ya zama limamin jama'a tunda ba wajibi bace akan shi wa gairi hima da wanensu kenan kawan mace tunda ba wajibi bace akan ta kada zama limamiya min mallam ta tajib alaihim daga cikin waɗanda bata wajaba a kansu ba kakku yarda mahaukaci ya zama muku limamin jama'a wa yushtaradu an yakuna al-musalli ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو هو الخاطب wa yushtaradu an sharɗanta sharaɗi ne an yakuna musalli zama wanda zai yi sallah bil jama'a jama'ati da jama'a wanda zai ba da sallah ɗin, ya zama huwa al shi ne zai yi huɗuba. kada ya zama yin huduba daban mai ba da sallah daban illa la uzurin yamna'uhu sai da wani dalili wanda ya hana shi in akwai wani uzuri wanda ya hana mai huduba ya ba da sallah to shi kenan sai a samu wani ya ba da sallah ɗin? Ah, tun da wanda ya yi hudu ba wato wani uzuri ya same shi a min maradin kamar rashin lahiya mutum ya yi hudu ba ya gama sai ciwon ciki ya tsumge ya takura shi ko wani ciwon kai mai tsanani ya zama bai iya bada sallah shi kenan sai wani ya mai ya tsaya matsayin shi ya bada sallah din ko kuma ya yi hudu ya shiga sallar sai wani abu ya gitta mai wanda kaman karyewan arwalla ko dai wani abu wanda ya sa bai iya ci gaba da sallar yanzu sai wani ya zo ya tsaya matsayi ne ya ci gaba da sallar shi ya hita kenan wanda ya hudu ba daban wanda ya ba da sallah daban saboda horo wani dalili wani uzuri shine ya ce min maradin na rashin lahiya au jununin ko hauka mutum ya gama hudu ba sai hankalin shi kubce mai au na ko abin da ya kama da wannan kenan ko abin da ya kama da wannan shine kamar ya yi hudu bai ya shiga sallar wani abu ya gita mai kamar karyewan arwala dole sai ya shaye wani ya tsaya matsayi na shi ya hita bu in intiswaruhu amma wajibi ne a shira liman ya yi hudu ba sai wani uzuri ya gitta mai wanda yana saurin gushewa dil uzuri karibi ga uzuri na kusa aral asahi bisa ga magana mahi inganci misali mutum ya yi hudu ba ya yi hudu ba ya gama sai rola shi ta walwale to yana iya cewa to bai da arwalla ta ta walwale bai kamata in ci gaba da sallah ba da arwalla yanzu ku jira ni in yi arwalla babu laifi ana iya jiran shi yi arwalla ya zo sai ayi sallah shine ana jiran shi lil uzuri lil karibi ga uzuri na kusa ar al asahi bisa magana mahi inganci al khamisu abu na biyar maudu'ul istitan wato wurin zama shi zama ita jima'an nan Wani za su yi ta suna da wuri zamnanne wala kamul juma'a ba a tsaye da jima'a illa fi maudu'in yustawtanu fihi sai ga wurin da ana ake zama a cikin shi wa yakunu mahallan ya zama wuri lil iqamati na zama yumkinu masawa fihi yana yiwa wato ya zama makoma ga mutane baladan kana au babban gari ne ko kuma ƙauye ne saboda kamar in zaman hillani haka kamar hillani suna iya su taru su zama daga damana don su nisanci gonakin mutane suna iya su koma ga wani wuri su zamna su da yawa ba mamaki a samu bahilla ce hamsin ko fiye da haka nan to wannan ba gari ba ne da damana ta wuce sun watse kenan wannan ba su kawo jama'a irin wannan wuri tunda wurin ba gari ba ne tabbatacce zuwa wani lokaci wata ɗaya biyu in an daɗe wata uku sun watse kowa ya kama gabanai kina irin wannan haɗuwa ta hillani ga daji don su gushe ma gonakin mutane cikin damana komi yawan su ba za su yi jima'a ba sai su tai garin da ake yin jima'a na kusa su yi jima'a wa amma dabul shuma'a amma mustahabbai na jima'a fa tun su ko guda takwas ne al'awwal na farko al laha wanka wato na jama'a wa huwa sunnatun shi sunna ne inda jamhuri a wurin wato mahiyon malamai wa min shuruɗihi na daga sharuɗan shi shi wankan an ya kuna muttasilan bin rawahi ya zama an sada shi da miƙawa da maraita zuwa jama'a din kana gama wanka ka yi arwalla sai ka ta sama masallaci fa ni gita sala idan mutum ya yi wanka washta galabi gada'in sai ya tsaya cin abinci au naumin ko ya yi wanka ya koma kwana a adal gusul to in ya tashi da kwana ko in ya gama cin abincin ya sake wanka adal mashhuri akan magana mahi shahara kina akwai wata mai mukabalanta cewa ko da mutum ya yi wanka ya ci abinci ba sai ya sake wanka ba malama ishmawi amma ce wadda ta hi shahara wadda ta hi ƙarhi shine ya sake wanka in ya yi wanka ya tsaya cin abinci ko ya yi kwana asani abu na biyu a asiwaku asawaki ana son asawaki mutum ya sa ice ya goge hakoran shi asalisu na uku halko sha'ari ana son mutum ya aske gashi gashin shi wato ya rage gashin shi a kaman gashin baki ko gashin kai mutum ya rage ko gashin mara da gashin hamata da abin da ya kama da haka nan arrabiu na hudu kalimul azafiri wato yanke akaifa ana son doron jima'a mutum yanke kaifa. alkhamisu na biyar wato tashannubu ma ya tawalladu min ra'ihatul kariya at-tajannubu nisantan ma ya tawalladu abinda yake haihuwa ma ya tawalladu min abinda wani wari ke haihuwa gare shi alkariha wanda bai da wanda bai da abin ki kamar albasa ko tafarnuwa bai kamata mutum ci sauran jama'a bai zo masallaci yana warin tafarnuwa ko albasa akwai hadisin da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya ci tafarnuwa ko albasa kai ya tai masalacin mu saboda warin tafarnuwa da albasa yana cutawa mala'iku asadisu na shida tashan Mulu, ana son mutum ya yayi ado bi da tawahi masu kyau bisiyabil hasana da tawahi masu kyau A sabiu na bakwai at-tatayyubu ana son mutum ya sa turare laha in za yi jama'a saminu na takwas almashiru laha ana son in mutum irin jama'a mutum ya tayi tahiya kawahon shi dunar rukubi zan bai hau abin hawa ba illa li uzurin sai da wani uzuri kamar nisan zuwa wurin jima'a ko mutum bai da lahiya ko tsufa ko wani abu to sai ya hau abin hawa amma in mutum na lahiya lau an so ya tahi jima'a ga kawawon shi saboda duk taki kai yi kasa an yahi ma zunubi an rubuta ma sai dai li udurin ya muna uhiya akwai wani uzuri mai hana shi min zalika daga wannan to nan za mu dakata muna fata Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani mu amfani wasu ka saurara idan kuskure ya faru a cikin muna roƙon Allah shi ya fi muna fahimtar da mu abin da mu gane ba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh